Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar, uku ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar mutane bakwai sun rasa rayukansu sanadiyar wata mummunar gobara a wani gida a garin Gaya da ke jihar Doso. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala kusan yana da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. An soma zaman makoki na tsawon kwanaki uku a kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a yau Asabar bayan da aka yi zargin kisan kiyashi kan farar hula a gabashin kasar inda yanzu gwamnati take ba da adadin waɗanda suka mutu sama da ɗari ɗaya. A ranar Alhamis, gwamnati ta zargi mayakan 'yan tawayen M23 da ta kwashe tsawon wata ɗaya tana gama da su da yi wa mutane hamsin yankan rago a kishishe wani ƙauye da ke da tazarar kilomita saba'in a arewacin birnin goma to sai dai 'yan tawayen sun mai da martani suna cewa zargin bai da tushe balle makama a yayin da kuma suka musanta auna hari kan farar hula a wani taron majalisar ministoci a jiya juma'a shugaban kasar ta congo felix shisekedi ya yi allah wadai da kakkausan murya kan kisan kiyashin da aka yi wa mutane fiye da 100 a kishishe a cewar kakakin gwamnati patrick muyaya ya ce shisikidi ya umarci gwamnati da ta ayyana zaman makoki na ƙasa na kwanaki uku ya ƙara da cewa kuma za a sassauto da tutoci a rufaɗin ƙasar ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar cewa rasha tana zuba jari mai yawan gaske a daukacin ƙoƙarin sojin ta da ƙarfin makamai a kan yankin fagen daga mai tazarar kilomita goma sha biyar a kusa da garin bakhmut na yankin donetsk oblast na ukraine rasha ta mai da karfi kan bakhmut a matsayin babban bagiran kaddamar da hare-harenta tun a watan agustan wannan shekara ta 2022 a cewar ma'aikatar tsaron a cikin rahotannin da take fitarwa a kullum a shafin twitter rahoton ya ce karbe iko da garin zai samar da fa'ida kalilan duk da cewa zai baiwa rasha damar yin barazana ga manyan yankunan kramatorsk da slovenes to sai dai duk da haka ma'aikatar tsaron ta ce fafutukar na da tsadar gaske yayin da kuma karbe iko da bakhmut ya zama wata alama ta manufar siyasa ga rasha shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jawabin sani yau da kullum a jiya juma'a cewa shi da ma'aikatansa suna aiki tsawon mako a mataki daban-daban a manyan biranen kasashen turai domin samun gagarumin goyon baya na kaddamar da kotun musamman kan hare-haren rasha ya ce ina da tabbacin cewa za a sami kotu kuma za a sami adalci kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine kwanaki bayan barkewar zanga-zanga a china dangane da tsauraran matakan annobar covid-19 akwai alamun cewa gwamnatin kasar ta soma sassauta dokokinta na gwaji da killacewa a wasu birane to sai dai babu tabbacin ko matakin zai faɗaɗa ya kai ga sassautawa waɗanda ke cikin dokar kulle na tsawon lokaci wasu dai sun yi kira ga ƙara wasu zanga-zanga a ƙarshen makon nan to amma za a gani ko mutane za su bazama a kan tituna kamar yadda suka yi a ƙarshen makon da ya gabata sa'ad zanga-zangar ta barke a birane sama da ashirin domin nuna bijirewar jama'a da ba a saba gani ba a china da wahala a iya hasashen abin da zai auku a wannan ƙarshen mako kamar yadda sophie richardson daraktar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta shaidawa sashen mandarin na muryar amurka ta ce mutane kalilan ne suke sa ran mazauna ƙasar china za su fito kan tituna a cikin birane a faɗin ƙasar ƙarara suna kira da kawo ƙarshen dokokin kulle labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na murar amurka a washington dc babban daraktan hukumar lafiya ta duniya who ya faɗa a jiya juma'a cewa sama da mutane 8,500 suka rasa rayukansu a makon da ya gabata sakamakon annobar covid-19 lamarin da san ba za a iya lamuncewa ba shekaru uku a cikin annobar sa'ad da ake da kayan aiki da dama na magance yaduwar cutar da kare rayukan jama'a dr tedros adhanom ghebreyesus ya ce ranar asabar da ta gabata ta kasance daidai ranar da hukumar ta who ta ba da sanarwar annobar covid-19 samfurin omicron wadda kuma ya ce ta tabbata ita ce tafi yawan yaduwa fiye da delta da ta gabace ta ta kuma ci gaba da haifar da rasa rayukan jama'a saboda yawan yaduwarta shugaban na who ya ce cutar samfurin omicron ta haɓaka kuma yanzu haka akwai sama da kashe-kashe 500 na omicron ɗin da ke zagayawa kuma dukkansu suna saurin yawan yaduwa a yayin da kuma suke da wata kariya da ke basu damar turjiya ga allurar rigakafin da aka samar cikin sauki yayin da who din ta yi amanna da cewa duniya na dab da yin bankwana da mummunan yanayin annobar tedros ya ce har yanzu ba a kai ga wannan matsayin ba duk da cewa who din ta kiyasta cewa akalla kashi 90 cikin ɗari na al'ummar duniya suna da wani nau'i na kariya daga cutar covid-19 sakamakon yawaitar rigakafi wata mace ta rasa ranta yayin da wasu fasinjoji hudu suka sami raunuka sa'ad da wata igiyar ruwa mai karfi ta daki jirgin ruwan viking polaris a yayin da ya dumfari tsayawa a ushaya ta kasar argentina a wannan makon kamfanin jiragen ruwan viking bai fitar da cikakken bayani kan lamarin ba fasinjojin da lamarin ya shafa dai ba su sami manyan raunuka da za su iya barazana ga rayukansu ba kuma likitan jirgin ruwan da sauran ma'aikatan lafiya da ke ciki na kula da su kamar yadda kamfanin jirgin ya ba da sanarwa kamfanin ya ce suna ci gaba da bincike kan lamarin kuma za su bayar da goyon baya ga hukumomin da lamarin ya shafa wata fasinja ta shaida wa gidan talabijin na abc news cewa an sami bugawa mai karfi a bangaren tagar ɗakin da take ciki tare da mijinta kuma ruwa mai yawa ya shigo da karfin gaske ta ce kofar tagar ɗakin ta karye sakamakon karfin dukan ruwan igiyar kamfanin na viking ya ce bayan nazari mai zurfi ya yanke shawarar soke jadawalin zirga-zirgar jirgin na gaba da aka tsara yi daga ranar biyar zuwa sha bakwai ga watan disamba Murtala faruk sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu shiga babu rahotanni. Mutane bakwai sun rasa rayukansu sanadiyar wata mummunar gobara a wani gida a garin Gaya da ke jihar Doso, jamhuriyar Nijar. Mamatan sun hada da yara shida da matar mai gidan da kuma wani makwabcinsu da ya kai ɗauki. Tuni gwamnatin Nijar ta tura tawagar ta'aziyya daga birnin Kwanni ga Haruna Maman Bako da cikakken rahoton. Wani mummunan ila'i ne ya faru a cikin garin Gaya da ke iyaka da kasar Benin a cikin jihar Doso mai makwabtaka da jihar ta wajen guriyar Nijar. Domin mutane 'yan gida guda ne su biyar da matar mai gidan da 'ya'yanta hudu da mai aikin gidan da wani makwabci da ya kawo ɗauki suka rasa rayukansu a cikin wata mummunar gobara. Abin dai ya faru ne a lokacin da mai gidan ke babban birnin Yamai da ke makwabtaka da jihar ta Doso wurin wani aiki. Alhaji. Burema Munkaila shine magajin garin Gaya. Alhaji Munkaila Burema ni ne magajin garin Gaya. Muka samu cikin garin Gaya wani hadari da babu dadi. Babu dadin fadi babu dadin Shi Shine gobara da ya taso cikin wani gida a unguwan Plateau. Gobaran nan ya ta da ana tamaha lantarki da ake kemai da turanci ko sirkwi. To wutan nan ya taso ba kadan ba da karhi to sai mutanen da suke cikin dakin nan uwa da diya sai suka ta yi cikin dakuna na gaba suka a taman su halwutan na ya kare sai abin da allah yake shi ne zai faru sai suka rasa rayunsu a daidai lokacin da abin ya faru 'yan kwana-kwana sun kai ɗauki tare da makwabta da sauran jami'an tsaro na garin gaya kaftan gero muhammadu shine shugaban rundunar 'yan kwana-kwana na garin gaya que les secours ont été alertés, qu'il disant il y a un incendie euh, de maison. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, je euh, suis trouvé des victimes à l'intérieur. mutanen na cikin ɗakuna uku daban-daban yayin da waɗanda ke ciki hayaƙi ya riga ya yaro na kasu. A à accéder et secourir les victimes. Mais très malheureusement, euh, les victimes étaient déjà par la fumée. Sanadiyar gobarar shine batsin wutar lantarki a cikin halon gidan kuma tuni hukumomin kasar suka tura tawaga a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Doso Malam Albashir Abubakar domin ta je har garin na Gaya ta jajantawa iyalai tambayi hukumomin garin game da wannan lamari da suka ce ba su taba ganin irinsa ba gwamnan na cewa rescuing family an ciyar. na kaɗu sosai game da wannan ila'in domin dukkan iyalai guda ne abin ya rutsa da su a lokacin da mai gidan ke cikin balaguro kuma ana cikin bincike yanzu haka game da sanadiyar wannan gobara haka ma ina isar da sakon ta'aziyya ta zuwa ga wannan iyalin da sunan mahukumta na wannan kasar tare da ba su hankuri da su da yan uwa da amina arziki da fatan allah ya ji kan waɗanda suka rasu. face vraiment à Wannan mummunan lamarin ya lausar da jikin mutanen gaya da ke ci gaba da yin tururuwa suna isa gidan mamatan domin isar da saƙon ta'aziyyar su. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman bako yanzu kuma ga shiri na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah muna so a yi mana bayani kan waɗanda Allah bai ba su haihuwa ba kuma suka ɗauki marayu. Shin marayun za su iya cin gadon su? masu tambaya ayuba isa da malami kurra daga garin sarkin noma jihar yoban najeriya to idan masu tambayar su malam ayuba da malami kai da sauran ma masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da muka samo muku daga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri wanda ma ya faɗaɗa ansar tare da yin shimfiɗa bari dai mu barku da shek to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim da farko gado abin da ake nufi da gado a musulunci shine dukiyar da mamaci ya mutu ya bari kuma ya bar waɗanda za su maye masa a bayan wannan dukiyar da ya bari alal misali a uba ya mutu ya bar 'ya'yansa kuma ya bar dukiya to dukiyar da ya bari ko tsabar kuɗi ko tufafi ko a kadara kamar misali gona ko gidaje ko filaye ko dabbobi da dai makamantansu to wannan shi ake kira ainihin wato dukiyar gado sannan kuma su magada su ne waɗanda ya haifa a cikinsa misali kamar 'ya'yansa kamar matansa sannan kuma akwai Uh, dangantaka waɗanda su masu sukan ci gado a yayin da babu 'ya'ya ɗin ko mata 'ya'yan kuma sun hada da matan da mazan duka don haka wannan shi al'amari na gado al'amari ne wanda yake mai wuyan sha'ani kwarai da gaske domin allah da kansa ne maɗaukakin sarki ya raba gado ya aika wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kowanne daga cikin magada ga rabansa annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ya raba gado ba allah ne ya raba gado da kansa annabi an masa bayani ne kawai sai dai a ce mai kaza ko mai rabo kaza ko kaso kaza a cikin gadon nan ya ɗauki abin da allah ya kasa ya bashi sannan kuma wato duk abin da ya shafi a dukiya ta gado to akwai ka'idoji a kai alal misali akwai abin da ke sanya a yi gado na farko shine muka yi bayani akan haihuwa ko aure ko kuma abin da ya shafi abubuwa masu kama da wannan sannan abubuwan da ke hana kuma a yi gado su masu suna nan na farko addini yana daga ciki in addinin wanda za a gada da wanda zai gado ya saba to babu gado a tsakanin su sannan kuma idan mutum ya kashe wanda zai gaje shi don ya mutu ko ya kashe shi ne don ya gaji dukiyarsa to shi ma wato ko da ya mutu din kuma shi magajin ne na hakika to ba za a bashi wannan dukiyar ba don ba zai gaje shi ba saboda shi ya kashe shi don ya gado sannan kuma abin da ya shafi gadon ba wai an yi shi ne kara zube kuma aka ba ma kowa kaso irin na dan uwansa ba alal misali a cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukin sarki ya gaya mana cewa kuma yusikumullahu fi auladikum lidakar mithul hadzul unthayaini fa in kunna nisa an nisa'an ne, shayni falahunna thulutha ma tarak alal misali Allah yana muku wasici dangane da abun da yake ainihin cikin 'ya'yanku ko kuma waɗanda za su gaje ku sai aka kasa lizzakar mithul hazzul unsayaini ga ainihin wato ɗa namiji yana da kaso na mata guda biyu misali idan mutum ya mutu ya bar 'ya'yansa uh, mata guda biyu ya bar ɗa namiji guda ɗaya to za a kasa dukiyar kashi uku ne shi ɗa namiji sai ya ɗauki biyu bisa uku ita kuma mace ko kuma su mata su ɗauki ainihin a abin nan ɗaya bisa uku na dukiyar da mahaifinsu ya bari wannan misali kenan sannan kuma akwai inda wato idan mutum ya kamata a ce ya mallaki rabin dukiya ne to idan wani dalili ya taso kuma sai a canza shi daga matsayinsa na mai cin rabin dukiyar gado ya koma ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa shida kamar inda Allah yake bayani cewa wala kum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun wato ma'ana kuna da rabin dukiyar wato da mata yanku na aure suka bari idan mutum ya auri matarsa sai ya zama na bata haihu ba da shi kuma ba ba zaura ya aure ta tana da 'ya'ya a wasu gidajen ba ko a wani gidan ba to idan ta mutu to babu shakka duk dukiyar da ta mallaka za a raba kashi biyu ne a bawa mijinta rabi amma kuma idan ya kasance wato ainihin wato su matan suna da 'ya'ya tare da su mazajen nasu ko kuma suna da 'ya'ya a wasu gidaje watakila zaurawa suka aure su maimakon a ba su rabin dukiyar da matayensu suka mutu suka bari to nan kuma sai a ɗauke su daga rabi a mai da su ɗaya bisa hudu na ainihin wannan dukiyar to haka nan su ma mata dangane da abin da ya shafi gadon mazajensu a maimakon su gaji misali ɗaya bisa hudu to in dalili ya faru suna iya komawa ɗaya bisa shida ko ɗaya bisa takwas na abin da shi wato mijinsu wanda za su gada ya bari na dukiyarsa sannan kuma al'amarin gado ɗin nan har yanzu al'amari ne wanda yake babu katsalandan a ciki shari'a ta riga ta kasafta shi kamar da muka yi bayani a baya annabi sallama da kansa allah ya raba gado ne ya sanar da shi ga rabon kowa daga cikin magada to don haka babu wanda zai ce a yau akwai wani kuskure ko kuma wani ci gaba na zamani da aka samu ta yadda za a ciru daga yadda Allah ya raba gadon da kansa a dawo a ce yau an samu canji ko kuma an samu wani musanye dangane da al'amarin gado sannan kuma wato al'amarin da na fara bayani a kai cewa abu ne wanda yake mai rikitarwa inda za ka iske cewa yawancin maluma tana yiwuwa ka iske malami ya tumbatsa wajen karatu na ainihin tafsiri ko na sanin hadisi amma in aka zo ga batun gado to nan ne fa yawanci malamai ba kowa ke iya rabawa ba sai wanda Allah ya mishi baiwa da sanin ilimi na fara'id ma'ana ilimin rabon gado domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a cikin hadisinsa ingantacce hadisi sharifi cewa wato mu ainihin nemi sanin ilimin rabon gado domin kuma mu sanar bayan mun sani din wato ma'ana mu nemi ilimin kuma mu sanar da wannan ilimi din domin shi al'amarin ilimin gado yana daga cikin ilmummuka wanda za a fara ɗauke su a ban ƙasa za ka iske har ma mutum biyu babansu ko kuma wanda za su gaje shi ya mutu ya bar su amma a kasara samun wanda zai raba musu gado to kaga wannan ilimi ne wanda aka ɗauke shi haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana umarni cewa daga cikin wato ilmummuka wanda za mu rinka wato gasa ko kuma mu rinka ainihin wasa kwakwalwa da su to mu yi wasa kwakwalwa mu yi washin kwakwalwa da kuma gwajin kwanji na ilimi da ainihin ilimi na rabon gado saboda ilimi ne wanda za a ɗauke shi da wurwuri a bayan ƙasa wanda kuma yawanci abin da yake faruwa kenan a yanzu za ka je wasu guraren ka iske cewa ainihin uba ya mutu ko miji ya mutu ya bar ah, 'ya'yansa mata sai a ce to ai mata ba sa gadon gona ba sa gadon riga ba sa ma gadon eh, wasu abubuwa sai dai a ba su 'yan dabbobi da 'yan wasu abubuwa da makamantansu sannan kuma babu abin da ke cutar da bawa nan take ba sai an tafi lahira ba kamar cin dukiyar marayu duk a karkashin gado domin Allah maɗaukin sarki kafin ma yi bayani akan wato ainihin yadda aka raba gadon cewa yi innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi wasu ya sulau na sa'ira kafin ya kawo yusikumullahu fi Auladi din wato ma'ana lallai waɗanda ke cin dukiyar marayu da zalunci to su sani ba fa komai suke ce a cikin su ba face wuta yadda ka san mutum zai ɗebi garwashin wuta ya sa garwashin na kona shi yana haɗiya yana kona kayan cikinsa to haka duk wanda ke cin dukiyar maraya wadda yawanci zaka iske a gurare daban-daban wai ba a son a raba gado saboda a ganin su wai aka raba gadon kamar an raba zumunci kuma alhali ana cutar da na ƙasa inda zaka iske wato uba zai mutu ya bar ainihin wato 'ya'yansa a cikin 'ya'yan akwai maza da mata sannan kuma a cikin mazan tana yiwuwa akwai babba shi ma yana da nasa iyalan wato ma'ana jikokin babansa kenan wanda ya mutu ya bar su to ya bar gona misali ko ya bar gida ko ya bar wata kadara mai yaduwa to sai ka ga wani jikokin babansa sa'an 'ya'yansa ne har a tashi a rasa gane wanne ne dukiyar wansu su kanana kenan sannan kuma wanne ne dukiyar babansu don me don baban ko kuma ainihin yayan ko kuma abin nan mafiya girma daga cikin waɗanda uba ya mutu ya bari a cikin magada sun mamaye dukiyar har su ma sun hayayyafa 'ya'yansu ma suna ganin cewa ai dukiyar tasu ce ba ta wanda suka gada daga wajen kakansu bane kenan kaga sauran kanne na ƙasa sai dai ido kawai za su zuba to don haka wannan yana cutar da ainihin mai yin haka domin duk wanda kaga ya juri cin dukiyar maraya ko kuma cin dukiyar gado wadda ba haƙƙinsa ba to za ka iske rayuwarsa ba za ta yi kyau ba a nan duniya matukar bai ba masu haƙoƙin nan haƙoƙinsu ba kuma gado shi ke haɗa zumunta wato ma'ana a raba gado kowa ya san adadin nasa misali idan gona ne uba ya mutu ya bari to idan aka ba wa dukkan magada kai ga iyakacin naka ke ga iyakacin naki nan to ko da za su dunkule shi su ba ma wani ne ya rinka noma musu ko ya rinka kula musu da shi in ma kyauta suka bashi sun dai san haƙƙinsu a kan a ce ba za a raba ba mutum ɗaya kawai ya mallake ya yi ta ainihin yin abin da yake iya ga dama a kai wannan kuskure ne kwarai da gaske sannan dangane da tambayar masu tambaya wato kamar su abin nan malam ayuba isa tare da malam kura daga garin sarkin noma to abin da ya shafi mutum ya ɗauki maraya ko ya ɗauki wani abun da turawa suke cewa ya yi adoptin ɗin wani yaro ko daga gidan marayu ko daga gidan rainon 'ya'ya waɗanda aka tsinta shi watakila bai haihu ba to idan ya ɗau wannan yaron ko da ma ya san iyayensa shi kuma allah bai bashi haihuwa ba amma allah ya bashi dukiya da shi da matarsa ne ko shi kaɗai ne wasu ma za su zaci cewa wannan ɗan da ke raye a gidansa tamkar shi ya haife shi to yaron nan ya girma shi ma watakila yana zaton cewa bai da uba sai wannan to idan shi wannan wato wadda ya ɗauki ɗa na raino wadda ba ɗan da ya haifa ba idan ya mutu ya koma ga Allah to na farko dai tukunna ba zai yi wasiya kafin ya mutu din cewa in na mutu duk dukiyata ga magajina ba a'a yayin da yake raye yana iya ɗaukan dukiya yana iya ɗaukan kyauta mai yawa a dukiyar ya kyautar masa da shi ya bashi ya sadaukar masa wannan ba laifi ba ne amma idan ya mutu to dukiya ba tasa ba ce. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan gado musamman ma dangane da abin da ya shafi marayun da aka ɗauka a matsayin 'ya'ya a musulunci. yanzu a madadin wanda ke an samu na tambayoyin shugaban majalisar malaman izala shi yar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri shek ibrahim muhammad duguri da mu kuma abokin aikinmu baba yakubu makeri da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam yanzu kuma ga murtala faruku sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba wasanni a takaice. kasar netherlands ta sami kaiwa a matakin kwata final na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana da ake fafatawa a qatar bayan da a yau asabar ta doke amurka da ci uku da daya a wasan zagaye na biyu na gasar a yau asabar ne dai aka soma fafata wasannin zagaye na 'yan sha shida na gasar bayan kammala matakin rukuni a jiya juma'a wanda ya fitar da kasashe goma sha shida da suka zo na ɗaya da na biyu a kowane rukuni da za su fafata a zagayen na biyu ko bayan wasan na netherlands da amurka a yau argentina za ta fafata da australia a sauran wasannin zagayen kuma faransa za ta kece reni da poland ingila kuma ta kara da senegal japan da croatia brazil da korea ta kudu morocco da spain yayin da portugal kuma za ta fafata da switzerland manazarta lamuran wasanni na ci gaba da sharhi akan kwazo ko akasin haka na kasashen nahiyar afirka a gasar ta cin kofin duniya ta bana a qatar kasashe biyar ne dai suke wakiltar nahiyar ta afirka a gasar kuma tuni da aka yi wa jarod da kasashe uku da suka hada da ghana da tunisia da kamaru tun a matakin rukuni yayin da kasashe biyu na senegal da morocco kuma suka sami tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar to ko yaya manazarta ke kallon wakiltar na nahiyar afirka Umar Faruk Bokoyom dan jarida ne kuma mai fashin baki kan lamuran wasannin kwallon kafa. Za a iya cewa kasashen Afirka da suka wakilci Afirka a wannan gasar sun taka rawa amma dai rawar dai bata kai da ake bukata ba saboda kasashen da suka da suka wakilci afirka guda biyar dinnan yanzu an cire uku saura biyu irin su ghana irin su ah, tunisia irin su cameroon dukkan su za a iya cewa hakikanin gaskiya rawar da suka taka ba ta taka kara ta karya ba domin irin ta 'yan wasan da ita ghana take da shi idan muka kalli ta cire kasar najeriya a abuja da kuma yadda ita kanta kamaru ita ma take da zaratan 'yan wasa ya kamata a ce sun zo zagaye na biyu zagayen bugun daga shi sai a dawo gida saboda nan ne ake gwada kwanci a ga irin karfin da mutum yake da shi amma gaskiyar magana wannan wa a fita da suka yi a zagaye na farko to gaskiyar magana ba su taka rawa ba babu wani abun armashi da za mu iya cewa mun gani da suka iya da suka yi saboda ainihin dukansu 'yan wasan suna taka leda a kasashen turai ba wai kananan 'yan wasa ba ne to wadda tasiri kake ganin kasashen biyu da suka sami tsallakewa za su iya yi a gasar nan gaba idan a kasashe guda biyu nan da suka rage na afirka ma'ana senegal da morocco idan ana duba wace ce ake tunanin za ta iya kai gaba ma'ana za ta iya cin wannan zagayen kasar morocco ce hakikanin gaskiya saboda kasar morocco abinda ta nuna a wasanni guda uku da ta buga ma'ana ta zo ta ci wannan kofin ne ba yi wasa suka zo ba saboda karfin da suke da shi a gaba da yadda suke rike tsakiya da yadda suke da yan baya wanda ainihin sun riga sun nuna a wasannin su guda uku da suka yi ina kallon cewa Morocco tana cikin wannan kofin don saboda su waye masu karfin da suka rage kasar Ingila ce da kasar Spain da kuma kasar Faransa dukkan su babu kasar da Morocco take tsoro cikin su. Madalla kafin mu kai ga mu na ƙarshe mu shakata da wannan faifai. wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a yau asabar cewa rasha tana zuba jari mai yawan gaske a daukacin kokarin sojin ta da karfin makamai a kan yankin fagen daga mai tazarar kilomita goma sha biyar a kusa da garin bakhmut na yankin donetsk oblast na ukraine kwanaki bayan barkewar zanga-zanga a china dangane da tsauraran matakan annobar covid-19 akwai alamun cewa gwamnatin kasar ta soma sassauta dokokinta na gwaji da killacewa a wasu birane to sai dai babu tabbacin ko matakin zai faɗaɗa ya kai ga sassautawa waɗanda ke cikin dokar kulle na tsawon lokaci babban daraktan hukumar lafiya ta duniya who ya faɗa a jiya juma'a cewa sama da mutane 8,500 suka rasa rayukansu a makon da ya gabata sakamakon annobar covid-19 to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin martala faruku na da ya taya ni gabatar da shirin da babu yakub makeri wanda ya daidaita mana sauti da bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc